Kalangu, Karfe biyar da minti talatin a nan yamai sashen Hausa na studio Kalangu ya so gabatar da labarai. Masu sauraro Asmana shi nake muku lalle marhabin a cikin wannan shiri. A cikin shirin za ku yi cewa malaman jami'ar Yamai sun soma wani yajin aiki na kwanaki uku a yau, ko ke dalili? wasu angonin birnin maraɗi cibiyar kasuwancin niger na fama da yawan ɗaukewar wutar lantarki a rahoton musamman za ku ji yadda ta kaya a wata kwambala mai suna i takara malaman jami'ar yamai sun soma wani yajin aiki na kwanaki uku a yau laraba malaman na nema ne ma'aikatar ministan kuɗi ta janye su daga asusun ajiya na bai ɗaya da ke betulmanin ƙasa domin ganin cewa ayyukan jami'ar sun gudana kamar yadda ake bukata. Yajin aikin na faruwa ne bayan da wa'adin takardu takardar shiga yajin aiki wato ya zo karshe a jiya. A wata sanarwa da ya fitar a jiya kwamitin zartarwa na kungiyar ɗaliban jami'ar Abdu Mumuni ta Yamai ya san irin-irin matsalolin da ɗaliban jami'ar ke fuskanta. sakatare janaral na kungiyar ɗaliban da ake kira Iyanun hamidu sita jabiri na dauke da ƙarin bayani Sakamakon asusun ajiya na bai ɗaya a yau ya fara tasiri a jami'a, gani yadda jami'a ta kasa biyan albashin malaman jami'ar. Alhali ma yanayin tafiyar makarantun boko sai kararin caɓewa yake yi. Kuma an ƙirƙiro da wannan hanyoyin ne domin durkushe manufar ɗalibai. Duka dai a cikin tsarin tafiyar karatu akwai wata tsangaya da aka yi wacce ake kira FSEC wadda malamanta ma suna yin murabus ne da kansu. a kan haka mun sha hankalin magabatan jama'ar su riƙe nauyin da ya rataya a wuyansu na saka tsari a cikin wannan tsangayar. Sannan kuma ga matsalar motocin da ke ɗauka ɗalibai goma sha tara ne kaɗai gare mu. Alhali kuwa shugaban ƙasa ya ɗauka muna alkawari duka shekara za a samar muna da motoci uku. Sai ga shi shekaru uku biye da juna ba mu samu waɗannan motocin ba. Haɗaɗɗiyar ƙungiyar malaman makarantu ta Fizan ta gane jiya da ɓangaren gwamnati domin tattauna batutuwa da dama da suka da ke kumshe cikin yarjejeniyar da suka cimma a ranar sha uku ga watan Desamba na dubu biyu da goma sha shida. Shugabar ƙungiyar wato shugaban ƙungiyar Fizan Isufu Arzika ya yi wa Rukayyatu Abdulrahman ƙarin haske. akwai babban abu wanda malam makaranta suna jiran shi sosai game da fizan shine ba da matrikili da kuma a fara ba su biya malam makaranta na firamare da malam makaranta na secondary suna kai wajen kimanin dubu biyar waɗanda ke shirin wannan abu akwai sauran abubuwa waɗanda su ba su da matsala gaskiya kamar cewa da daga yau kama ana neman a maido eh, biyan yan kwantarage nan minista na kuɗi ya zama da aka biyan malam makaranta na dindindin haka za a biyan yan kwantarage saboda a bar latti wajen biyan su amma mun wuce shi yi nazari saman shi za mu kama gwamnati kamar namu hargaba na cewa tana yiwuwa abun nan shi tana kuma ya samu tangarɗa kuma ana son shi ga abin da kamata a kula da shi a kiyaye da shi to babban abun shi ne matrikili da za a ba malam makaranta alhamisu gobe shi isan ɗan wannan ƙungiyar tamu za ta haɗuwa da bincike da sakamakon da gwamnati ya kawo na kaddamar da wannan convention tamu ta sata juyan in so za mu koma mu gamu da su kuma za a ji bayanin mu insha Allah. Dangane da bincike da aka kaddamar biyo bayan fashi da makami a ma'aikatar gidan waya na Dirku a jihar Agadas, majiyoyin 'yan sanda sun bayyana cewa a ranar Juma'a an kama ma'aikacin gidan waya na Dirku guda, jami'an 'yan sanda biyu ɗayan na ƙananan hukumomi ne. Kuɗaɗen da aka sace a ranar 31 ga watan Disamba na 2017 sun tashi miliyan biyar na sefa. a ɗaya gefe kuma jam'ian 'yan sanda sun tsare mushan kuɗi na kamfanin nijalak a dirku da kuma mai gadin ma'aikatar ana tuhumar su da laihin yin fashi da makami a wato wani a garin Nadirku a cikin watan Nuwamba da ya gabata. Shugaban kungiyar farar hula MPCR Nuhu Arzika ya shirya wani taro jiya a Zandar wanda ya hada mutane na bangarori daban-daban na al'umma domin waye kan jama'a dangane da nauyin da ya rataya a wuyan dan kasa da kuma biyan lanhu ko haraji. Nuhu Muhammadu Arzika ya yi wa wakilinmu Mustapha Mamman Sani karin bayani. Arzikin ƙasa da na ƙarƙashin ƙasa da ke cikin faɗin ƙasa wanda mallakin al'umma ne. Al'umma a yau sun baiwa gwamnati ita ce take jagorantarsa, inda a cikin doka an ce akwai wani gibi da za a baiwa gwamnati domin ci gaban ƙasa ko yanki akan ayyukan da za a yi na amfanin jama'a. Sannan kuma bayan su an ce akwai ɗansu cikaro-cikaro da jama'a za su yi wajen ƙirƙiro musu fatanti da gali wanda za a tambayi kowa ya bayar domin tafiyar da waɗansu ayyuka na ci gaban ƙasa. Sai dai a bayyane yake fatantin da za a karɓa ya dace ya taimaka. Bisa wannan matakan da aka ɗauka a bane na tilastawa kowa ya biya wannan fatanti a daidai gwargwadon ƙarfinsa nauyi ne da ya rataya a wuyan wuyanmu kamar yadda ƙudurin doka na talatin da takwas cikin kundin tsarin mulki ya bayyana la Constitution. Wasu angwanin birnin Maraɗi kamar Zaria, Ali ɗan tsoho da Nubo na fuskantar yawan ɗauke wutar lantarki yau kwanaki da dama kenan. Mutane da dama sun bayyana rashin gamsuwarsu da wannan lamari da ke faruwa duk da yake kamfanin wutar lantarki na ƙasa ya sha ɗauka alwashin daidaita wannan sha'ani. Wakilinmu Muhammad da Mamman ya haɗa muna rahoto, kunga Muhammad Dantani na ɗauke da fassara. A cikin wanda ba su gane wannan lamari ba akwai mazamna anguwar nuvokare sahe zuwa Marete, Salisu Dabo ya bada shaidar karamcin lantarki da ya adabi rayuwarsu. wallahi muna da matsalar wuta in bas din ta zo in kana son ka yi glass sai ka sa tun jiya ya kwandare kuma yi na sannan glass ya kwarmi kaga kenan akwai matsalar wuta mun yi delegation daga nan bisa ga matsalar muka je muka iske shaf sector mu kwatanta mai amma har yanzu wallahi ba wani gyara da muka samu yanzu kaga duk wata ka biya facture kuma ka zo abin da ke samu ga wutan nan ba ka samu shi a cewar shugaban kamfanin gidan lantarki Nijelek na yankin Maman Abdulrahman ya ce hakikan ana fuskantar wannan hali al'umma ya kamata su ɗau haƙuri domin ana nan ana zartar da ayyukan ƙara nau'i ga wutar lantarkin. Harkar ce ta hakuri ce unguwa unguwa suna da yawa ba a iya yin aikin gabaki ɗaya tunda foto foto wannan foto dubu hudu za a kafa a garin wannan ɗakuna ma wanda suke ƙara ƙarfin wuta za a sa wajen 27 in ka ɗauki waya wadda take kawo muku wuta za a ja wajen kilomita 200 a cikin gari ta garin maraɗi da inda adda kwai wutal wadda bata da ƙarfi, da inda babu wutar ko ina zai samu kamin a samu a warware wannan matsala da ba yau ta soma ba al'ummar sai dai ta daure ta rungumi halin zaman da take ciki a gaida gungu muhammad dantani An shawo kan annobar cutar sankarau da ta bulla a garin anguwar Malam da ke karamar hukumar Miriya a jihar Zandar a ranar biyar ga watan Nuwambar da ya gabata. Hukumomin lahiya na jihar ne suka bayyana haka. Dr. Abu Yahaya, daraktan ma'aikatar lafiya a jihar Zandar, ya muna ƙarin bayani ta wayar tarho. Ba a samu waɗansu sabbin waɗanda suka kamu da cutar ba yau fiye da kwanaki goma. Kuma a cikin tsari sati biyu ne da zaran ba a sake samun wanda ya kamu da cutar sankarau ba to tamkar an murƙushe cutar ne. Sai gashi tun goma sha biyar ga watan Desamba ba a samu wanda ya sake kamuwa da wannan cutar ba. Don haka mu muna tsammanin kamar cutar ta ƙare ne. Kuma mun samu da yawan jama'a da aka aka yi wa allurar rigakafi kuma za mu cike gibin waɗanda ba a yi wa allurar rigakafin ba. A hali yanzu dai babu cutar, kuma yanzu haka duka mace-macen da aka samu dalilin wannan cutar sun mutu ne kafin ma a auna su. Waɗanda suka kamu da wannan annobar ta sankarau a jimilce dai su hamsin da ɗaya ne, kuma mutane hudu ne daga cikinsu suka rasu. Yanzu kuma sai fagen wasanni, hukumar koko gargajiya tare da tallafin furojen karfafa haɗin kai tsakanin al'umma PCCN na shirya wata kwambular kokowa ta ƙasa da ƙasa yau da gobe a garin Difa. Kwambular ta haɗa 'yan kokowa na ƙasashe hudu na ƙungiyar tafkin Chadi, wato niger nigeria Kamaru da Chadi, wanda kwambular na cikin tsarin dawowar kwanciyar hankali a yankin tafkin na Chadi. Malam Barka, mamba a kwamiti mai kula da kokowa gargajiya, ya yi wa wakilin Adam Babu Karna ƙarin bayani. karaban ce tana yin wannan tahiya saboda galgadi da jan hankalin mutane kuma da faɗawa mutane na duniya duka ke zaman lahiya ya ma samu za a ce adifa kuma mutane su shiga aiki kamar da suka saba na noma ne na kamun kihi ne na kasuwanci ne na kiwo ne eh wannan ɗari ɗarin da ake yahuta zaman lahiya ta samu za a fara ta da marece yan kokom na Nijar wanda aka ɗauka yaunin saba'in da biyar muka ɗauki Mansur Isa wanda har a Senegal ma an san da shi ko ina iyakara kuma na nan ne difa yaunin ɗari mun ɗauki Isaka Isaka da suke ji ana haɗi to yau za su gan shi nan difa saura na ƙasashe ba zan ba ku sunan su ba sai sun zo har yau muna nan a fagen wasannin motsa jiki inda ake ci gaba da gudanar da kwamɓalar fitar da zakaran lig ta ɗai yayin da kuma aka yi walawalar gasar cin kofin ifuwa ta mata wadda za a so gudanar da ita a watan Fabrairu mai zuwa a ƙasar Cote d'Ivoire. Sumana Amadu ya haɗa muna rahoto a kai, Gungun Muhammad Dantani na ɗauke da fasara. Zagayen rana ta hudu kwambalar zakaran ƙasa na tawagogin ƙwallon ƙafa shekara 2017-2018 da haɗaɗiyar ƙungiyar ƙasa ke gudanarwa a yau ne zagayen farko ke somawa. A nan birnin Yame karo biyu za su gudana, Jangwarzo FC ta Maraɗi za ta ke Tareni, da Sahel SC ta Yame. Akwai karo shida da za a gudanar zuwa ƙarshen satin nan, hudu za su wakana ranar Asabar sha uku ga watan Janairu da karo biyu da za a yi ranar Lahadi hudu ga watan na Janairu 2018. A wani fanni kuma walawalar karin ƙarshe na kofin rukunin ƙungiyoyin ƙwallon ƙafa na kasashen Afirka ta yamma da mata ke bugawa ifowa ya gudana jiya a birnin Abidjan, Cote d'Ivoire, Bareyu da Gazelle Nigerian sun kasance cikin rukunin bi tare da 'yan Cote d'Ivoire mai karɓar bakunci Burkina Faso da kuma Ghana. A cikin rukunin A akwai Nigeria, Benin, Togo da Senegal. Kwambalar za ta fara ne ranar 14 za ta fara ne tun ranar 14 23 zuwa 24 ga watan Fabrairu mai zuwa a ƙasar Cote d'Ivoire. Studio Kalangu. Shirye-shiryen Studio Kalangu. Adifa tare da rediyo amfani. A kan lamba 100 gajeren zango. Studio Kalangu. Karfe 5.41 da minti yanzu kuma sai rahoton namu na musamman. A dabara da shagulgullan sallar ƙasa ta ranar sha takwas ga watan Disamba da ya gabata, cibiyar kula da ƙanana da matsakaitun kamfanoni Sipmen ta shirya wata kwambala mai suna i takara tare da haɗin gwiwar abokan hulɗarta manufar wannan kwambala shine karfafawa masu fasahar kirkire wato gwiwa in ji shugaban projen thomas julken a hirashi da muktar hamadu Wanda suka ci babbar galaba a wannan kwambalar itakara na shekara ta 2017 wata mace ce da ta gwada sabuwar fusa'a na shiga layi bisa wayar tafi da gidanka. Ita wannan fusa'ar shiga na ba da damar samun buɗi bayanai na ayyukan kawo agaji kamar na 'yan kwana-kwana motocin ɗaukar marasa lafiya. Shafin na ba su damar gano nan take wurin da hatsari ya afku tare da tabbatancin gane ganewa da ba kira bane na ba dalili yana kuma taimakawa rassan da ke rarraba motocin kai agaji a daidai lokaci ita wannan mata mai suna latifa ta ci galabar babban tukuncin kwambalar kuma ta samu galaba ta matan da suka fi hamzari ga kirkiro fusa'a ita ta samu wa'annan galaba guda biyu a jimilce sun tashi kuɗi murara miliyan ishirin na babban tukuici da miliyon bakwai ta fuskar matan da suka hi hamzarin kirkiro fusa'a kenan miliyan 27 da rabi suka tashi jimilla. Akwai kuma wani proje da wani sarmayi ya girka wanda ake ce ma car security wanda manufarsa ita ce tallafawa ga tsare motoci, kulawa da ayyukan jami'an tsaro zuwa ga binciken gano motocin da aka sace sun samu tukuici daga hannun shugaban majalisar dokoki da ya jimilci miliyan bakwai da rabi. To ita latifa ta wani yanki ce? Latifa ta yankin yamaici ce, tukuici shida ke akwai a jimilci, amma da yake latifa galaba biyu ta samu kuma muna da mutum biyar da suka ci galaba wakilin 'yan ƙasa nijar da ke zaune kasashen waje da su kuma suke tallafa ma ɗalibai sun kawo wani tukuji da suka bada shi ko wannan manufar shi shine a tallafa ma ɗaliban bayan digirin su na bak domin su ci gaba da karatu haka zalika muna da wakilin yankin agadas shi ma wanda ya ci galaba da ya bayyana wato wani proje da ake ce ma maikar mai fasarta samun vignette ba tare da bata lokaci ba ta hanyar na'urar zamani zai bai wa hukuma damar karɓar shigar kuɗinta ba tare da bata wani lokaci ba. Su kuma masu ababuwan hawa su samu sauƙi ga yin takardun nasu. projen na ƙarshe shi ma wata mace ce ta ci galaba a kansa. Sunan projen shine e mai manufar kyautata buɗi ga samun kiwon lafiya ga 'yan Nijar da zai sauƙaƙa da jami'in kiwon lafiya da kuma inda mutum ya kamata ya nufa idan baya da lafiya da kuma sanin wajen wa zai je idan yana fuskantar matsalar kiwon lafiya. Masarar mu ƙarshen wannan shiri na muke na yau a huta lafiya.